Sama da mutane talatin ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka samu matsalar ambaliyar ruwan sama. al'amarin da ya sa masana ke fargabar barkewar cututtuka a sakamakon gurɓacewar ruwan sha. Daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Ibrahim Idris ya ce daga cikin mutanen da suka kamu da wannan cutar tuni har mutane biyu sun rasu a can ƙauyen Libali da ke yankin ƙaramar hukumar Magama kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Cholera ne, gaba ɗaya dai da muka samu har dai zuwa yau da ne muka kira su 31 ne ma dama ni mutane mu da ke can basu su da wuri to ma dama abin da suka yi za lokacin da abun ya fara suna zuwa can asibitin general hospital ya wuri a wajen lokacin wani aka samu mutuwa da kebe wani aka samu mutuwa daya sai kuma wanda cikin wanda bai je asibiti da wuri ba a can a cikin garin shi ma alamai rasuwa mutum biyu kenan amma mun ji eh. kamar ana cewa mutum shida suka a a a mutane mutane biyu shi dama shi matsala no ba shine in ya fara guri daya in ba an maza doki action ba sai ga cewa mun ta yaduwa amma kaga da muka ji na magama din kawai muka yi bam a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger tare da gudunmuwar wasu ƙwararrun likitoci da rundunar sojin saman Najeriya ta turu a nan jihar Niger na ci gaba da bayar da tallafin magungunan cututtuka daban-daban a sansanin da aka keɓe ma mutanen da ambaliyar ruwan ta yi a garin Zangeru, kamar yadda Dr. Ibrahim Idris yake cewa. Muna cikin wannan kuma sai muka samu taimako daga gurin abin response team na Nigerian Air Force na sojan sama su ma su kuma da suka je ma ba wai ainihin wa'anda wannan abin ya shafa kawai suka ke kula da su ba yanzu ma abin da suke yi duka mutane da ke zungeru da kewaye wanda har zama za su iya zuwa cikin wurin ID wurin da aka aje su suna suna ba su medical treatment. Duk da wannan dai likitocin na ci gaba da ba da shawarwari musamman ga mutanen da ke shirin komawa garuruwansu bayan janyewar ambaliyar ruwan. Suka koma yanzu nan, shawarar zan ba su shine kasan a lokacin da aka wannan ambaliya din shi wannan ruwa din ya kwaso datti cikin rijiyoyi da muke sha. So in suka koma yanzu nan wannan rijiyo din ya kamata su sayan da za su tsabtace ruwan da ke ciki kayan su fara amfani da shi. kuma a rika dafa ruwan kafin a shi Eh to in ya kamata a rinka dafa ruwa rinka shine ne mafi sauki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga mina a Najeriya.